Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da wannan lokaci yan uwana wannan dandali Asrarul Alawiya. Kuna tare da dan kankanin almajirinku Musa Muhammad Abba Muhaddasa insha Allah rabbi ga tsarabar Juma'a wanda wannan sirri ne zan bayar mai girman sha'ani bashi da yawa sai karfi a wajen abun nan a wajen biyan samun biyan bukata matukar ba mutum yana da wannan mishkiloli da muka saba ambato a yau da kullum ba na matsalan ijaba ko matsala na iska ko makamantan wannan saboda akwai wanda shi koda yi addu'a ko ya yi koda kowane irin sirri aka bayar da yawan mutane za ka samu suna da wannan matsala din daga cikin almajirai ko kuma ma har wanda ba almajiri ba za ka samu in ka kasa mutane kashi ɗari to casa'in da bakwai suna da matsala da ake kiranta matsala na ijaba na samun biyan bukata wanda wani yakan aikata wa mahaliccin mu sabo sai da Allah ya toshe maka kofofin da addu'o'inka za su na isuwa zuwa gare shi wani kuma zai yi wani sabo ne sai Allah ya Eh, a ki gafarta masa kamar yadda adwal kumel aka Allah magfir li dhunuban lati bisu du'a ko Allah gafarta mini zunuban da zai hana karbuwan addu'a da sauransu da sauransu to wani kuma zaka samu iska ne wani kuma zaka samu asiri ne wanda baya ga karɓon addu'a zaka samu wani har da lalacewar lamuransa za ka ga mutum yana da rufin asiri da ci gaba a lamura amma sai ga a kwana tashi mutum wai abun da zai sa a bakinsa ma ya fi ƙarfinsa sakamakon wasu dalilai da suke sabbaba haka wanda Eh, musamman almajiri wanda za ga almajiri ne da Allah ya dogara da Qur'ani ya dogara wai sai ka ga almajiri yana cikin kunci da kakani kai madadin kai almajiri a gurin ka ne za a zo a nema sakamakon me sakamakon mutum ya sa ko cin amana ko ha'inci ko yaudara a cikin lamuransa to duk sanda kuma mutum yakan aikata abubuwan da Allah ya hane mu to dole Allah zai fushi da kai shi yasa mutum ya tsayo akan gaskiyarsa baya ga haka kuma kada mutum yayi asarar lahirarsa saboda duniya don akwai wanda shi ya zaɓi asarar lahiransa saboda neman duniya wanda ita kuma duniya rayuwa ce dan kalilan ko mata'un kalil yawwa to insha Allah to wannan sirrin da zan bayar matukar mutum bashi da wannan matsaloli din to insha Allah in ya aikata zai gani in ko mutum ya san yana da matsala na ijaba ko kasuwancinsa baya tafiya daidai ko kuma kamar yadda wasu sukan yin aikace aikace har da mallakar ruhani ko tasarifi ko wani abu tasarifi gaskiya ne ina na sha faɗa amma mafi yawan mutane maha'inta mayaudara madamfara su ne suka shiga cikin lamuran almajiranci suka lalata shi duk da ilimi ne wanda wasu Allah ya musu tagomar shi da shi Allah ya ba su shi to alhamdulillahi duk wanda misali yake bukatan don ya san yana iya mallakar ruhani a rayuwarsa wanda zai masa hidima ko wanda zai shiga maka cikin al'amuranka na kasuwanci ko kuma komai complete to insha Allah za ka iya magana sai mu bincika maka don shi wannan sai an yi bincike ne saboda wani bashi da rabo fa a mallakar ruhani wani kuma in kasuwanci yake yana samun asara to wala Allah kasuwar ne bata karbe ka ba to wannan shi ma bincike ne za a yi sai a san wani kasuwanci ne fi kamata da kai ko kuma wace mace ce za ka aura ka samu ci gaba da dai sauransu duka an fahimta ai to ko kuma kasuwancin nakan kana yin shi lafiya kalau kuma he ya dawo ya toshe kaga komai baya tafiya lafiya to duka wannan mutum yana iya mana magana sai mu bincika masa zaka iya magana ta wannan lambar 090 31 amma mutum idan zai audio to afuwan da Allah a yi shi a takaice in mutum ya faɗi sunan sai ce shine wane yana so a masa bincike akan abu kaza da kaza amma ya tsarin binciken yake don mu a kodayaushe muna faɗa binciken mu fa ana kashe kuɗi ana kashe kuɗi saboda akwai ruhani a cikin binciken mu ba za mu ɓoye mutum ba kuma yawa in mutum ya ga zai iya faɗaɗ in ba zai iya ba daman ba dole ba ne an fahimta wannan ba mu tirsasa mutum ba a koda yaushe ma eh mukan ba da shawara ne mutum ya nemi wanda yake wajensa ya maka in kuma akwai aminci ka yarda to shikenan kana iya bayarwa mu bincika duk abun da muka ga na damuwanka mu faɗa maka in kana buƙatar magani a magance ma in kana buƙata a wani guri zaka je ka nemi magani duka bai ɓaci ba babban hadafin mu shine kowa Allah ya datar da shi ya biya masa bukatunsa wannan shine ga mai bukata yana iya yin magana ta wannan lamban waya da na ambata insha Allah wannan sirri kamar yadda kuke gani na sa hoton kuɗi ba wai sirrin tasarifi bane ba a'a sirri ne na jalabi na samun kuɗi yadda mutum zai ɗauki ɗawainiyan iyalansa zai dawo abincin gidanka in Allah da ba zai gagare ka ba abun da yasa zan ba da shi tsarabar juma'a saboda mutane da yawa za ka ga abin da mutum zai cima da shi da iyalansa sai ya fi karfinsa ballantana a ce wai mutum ya yi wani sitira ya yi wani abun da abun kyautata da sauransu dai za ga mutum yana son ya kyautata wasu ma to bayi da shi ballantana ya ta kalifin kansa to duk wanda yake da magidanci da wanda ba magidanci ba kai haɗan kasuwa in yana bukata yana iya yin wannan sirrin <clears throat> idan ya in Allah yarda Allah zai masa dalili ya haɓaka da izinin Allah yadda ake wannan sirrin shine kullum idan gari in Allah ya waye in kai sallan asubahi kafin ka yi magana da kowa to ka karanta yasin kafa ɗaya sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah buƙatarka amma lokacin da zaka karanta kake karantawa yasin tana da mubin guda bakwai to duk mubin idan ka zo zaka dakatar da karatun sai ka ambaci buƙatar da kake da shi sai ka ci gaba da haka da haka har ka kammala wannan karanta yasin kafa ɗaya din kafa ɗaya ke in kai biyu ko uku ban sa ka ba kafa ɗaya na ce kar mutum ya ga kuma kankantarsa saboda yadda abu yake to mutum ya yi sa'aka don wani ana iya bashi adadi misali a ce a karanta kafa uku mutum saboda goninta ko saboda ya iya koya ne sai karanta kafa bakwai ko arba'in da ko maka to adadin ya ɓaci akwai abun da in an sa masa adadi to shi din ake so ba wai yawan abu ne yake kawo biyan bukatansa ba yin abu akan yanda tsarinsa yake haka shine <clears throat> ala misali an ce duk wanda ya karanta ulfu Allah kafa uku to Allah zai bashi ladan wanda ya so gan ne to kaga a minti biyar kul huwallahu kafa nawa za karanta to in sokan qur'ani za ka yi kuma awa nawa za ka yi kanka yi shi to kaga ja'ala ta Allah kenan yau wato. idan mutum yayi sai in ya kammala sai mutum ya yi addu'a shi kenan. in ka ɗanyi yi kwana uku zuwa kwana bakwai duk abun da Allah ya hore ma na abun sadaka sai ka samu yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba sai ka ba su sadaka in aya ne in dibino in wani abu dai mai ɗan zaki hakan nan ko kuma toyayye wanda wuta ta toya shi sannan ga wanda ya iya bugu na hisabi idan yana son sirrin ya ƙara ƙarfi wancan ma iya karatun kwaɗai ya wadatar in mutum yana so kuma idan ya yi sallah ɗin to ya buga hantamu ya sa sadara ta hanta mu ya buga illa ilaha illallah ta fita sai mutum ya karanta yasin din kafa daya kamar yadda na faɗa dun mubin mutum ya faɗi bukatarsa sai ya kammala insha Allah rabbi kullum he mutum yake haka yana da nufin cewa yana son Allah ya sare masa ta yadda daukan ɗawainiyan iyalansa ya sauka ya sauƙaƙa a gare shi to in Allah da mutum zai ga yadda zai na walwala Allah abincin gidanka ma sai ya canza amma kaga mutum yana yin abinci wani iri haka dai wajila wajila dai a matsayinka na almajiri ko kuma matsayinka da kana da yanzu kuma rayuwar ta da abun da ta dawo to in Allah yarda mutum zai samu mafita in ko mutum ya san shi in yayi addu'a baya ganin biyan bukata to mun fada mutum yana iya magana sai mu bincika masa mu san me dalili kuma me ne abun da za a daura ka akai don ganin wannan matsaloli sun kau da izinin Allah in kasuwancinka ne tsaya haka in a matsayinka na almajiri misali kana bukatan sanin kai a rayuwarka zaka mallaki ruhani ko ba za ka mallaka ba sannan in za ka mallaka wane ne ya fi cancanta da kai ko da ku kai ɗan kasuwa ne kana son misali ruhani a kasuwancinka bai baci ba ba haramun ba ne ba wai ina faɗa muku ko tsafi ko ne abu ba a'a shi akwai abun da haramun ne akwai abun da halas ne akwai abun da in halas ne aka sirka haram a ciki to ya baci. alal misali an yi abinci an gama sai a cikin miyar gidanka dukkanta duk naman da ke ciki sai aka ɗauko kyankyaso aka sa a ciki to ya haramta saboda an sirka shi da haramu to ina muku magana in mutum ya bi hanyar da take daidai to zai samu abu daidai in kuma ya bi ta shirka to zai same shi a shirkance yawa ta hanya halastacciyar hanya wani kala ya kamace ka duka sai a bincika a faɗa maka insha Allahu rabbi Allah datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh